Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce tana haɗa kai da sarakunan gargajiya na jihar domin tabbatar da ɗorewar zaman lafiya da ake da shi a jihar. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello wanda yake magana a gaban manyan sarakunan jihar a gidan gwamnati da ke Mina, ya ci hankalinsa ya yi matuƙar tashi a kan abin da ya faru a jihar Filatu na kisan jama'a, a saboda haka akwai buƙatar ɗaukar matakin hana yaɗuwar wannan al'amari zuwa wasu wurare, kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Abubuwan da ke faru a Jos, ranka ina son Jos, mutanen Jos 'yan uwanmu ne. 'yan najeriya ne abubuwan da ke fara jos ya dace mu taimaka musu da addu'a ko musulmi kake ko kristan kake to mutanen jos na bukatan addu'a an kashe mutane ba a san iyaka ba sannan muna zaune da shugaban kasa mutanen mai allah suka yi bayani mutanen ebron eh, suka yi bayani in ka duba haka bayanin nan ba bayani ba ne amma Allah cikin ikon shi sai ba gwamnan basira da ya zo sai ba dukansu su laifi amma abin da faru a Jos ina tabbatar muku ba magana addini ba ne. babu wani addini da zai ce ma ka samu mutum haka kawai ka buge shi ka kashe shi ka yanka shi babu babu me yasa tunda wannan sabon gwamnati suka zo aka samu ya zo da rikici ya zauna aka yi sulhu aka yi bayani aka gaya mu juna gaskiya tun daga lokacin ana zaman lafiya mai sai yanzu ba komai bane saboda lokacin siyasa ya zo shugaban majalisar sarakunan jihar Niger Esunufe Alhaji Yahya Abubakar ya ce suna kokarin fadakar da jama'a mahimmancin zaman lafiyar tare da kaucewa tsokanar juna musamman a wannan lokaci da hada-hadar siyasa ke gabatowa. Muka ma jama'a jawabi ta musamman, lalle a ji tsoron Allah a duk abin da ake yi don a samu zaman lafiya da kuma ci gaba na rayuwa a wannan eh, jihar kuma muka tunatar da lalle muna cikin lokaci yanzu na siyasa an riga an buga rawan eh, mun gani an fara manna eh, postoci musamman da maganganu da kuma irin tafiye-tafiye da ake so muka yi musu jawi kuma musu muka yi musu gargadi cewa da Allah kowa ya ji tsoron Allah kuma ya kula da dokokin siyasa dokokin zaɓe yadda kaji ya yi shi yadda ya kamata. Masana dai sun tabbatar da cewar sarakunan gargajiya da shugabannin addinai na da rawar takawa wajen ɗorewar zaman lafiya a tsakanin jama'a idan har gwamnati ta ba su haɗin kan da ya kamata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.